Aƙalla mutane goma sha biyar ne suka mutu daga cikin wasu mutane su kimanin hamsin da wani jirgin ruwan kwale-kwale ya kife da su a cikin ruwan Zamari da ke kan iyakar jihar Kebbi da Niger a Najeriya. Shugaban ƙaramar hukumar Agwara Alhaji Jafaru Muhammad wanda lamarin ya faru a yankinsa ya ce waɗanda lamarin ya rutsa da su akasarinsu sun fito ne daga yankin masarautar Kwantagora a jihar Naija a kan su ta zuwa ziyarar wani dutsen cikin ruwa da aka samu rubutun Muhammadiya a jikinsa kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. wani da ne haka wanda yake an ce sun ga wani rubutu na muhammadu ya zo na sunan mazu Allah ne. Wato kamar neman tabariki suke zuwa kenan. Eh suna neman tabariki a cewa suna da daga fara suka zuwa suka fara ɗiban ranar suna amfani da shi suna ganin biyan bukata shi ke da amsa ya zama wani abu wanda yake wani taɓa gani alfanna labarin ba. To yanzu su wannan mutane mutum nawa ne wannan da hatsari ya rinzuka da su. To gaskiya suna da yawa da wanda zai ce ga ko adadin mutum nan sai dai faɗi sai dai mu saboda baki ne ba yan ƙasa ba ne ba yan yawuri ba ne ba ko wani yan abu da local gwamnan ba ne. Kawowa yanzu dai shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya tabbatar da cewa an samu gawarwakin mutane goma sha biyar kamar yadda ya yi ƙarin bayani. A kawo yanzu akwai wasu mutum goma sha biyar a asibitin Yawuri. Sannan kuma akwai mutane uku da ba a gani ba. Amma sauran duka an samu aikin ceto an cece su kuma ba wanda yake asibiti kowa yana gida. na shi wannan hadarin a cikin jihar Niger ne ya faru ko jihar Kebbi. ke da suke zuwa dan a cikin jihar Niger ne. Matsalar hadarin jirgin ruwan kwale-kwale na ƙara ta'azzara musamman a nan jihar Niger. al'amarin da ke haddasa asarar rayuka da dama. Dr. Isa Adamu na jami'ar IBB da ke jihar Niger wanda ke sharhi akan al'amurra ya ce a yanzu fa ya zama tilas hukumomi su ɗauki mataki akan wannan matsala. Amma gaskiya al'amari yana da kyau hukuma gwamnati sa ta nemi hukuma ta duba yadda jiragen nan lafiya su yake a gaskiya yawancin jiragen nan tsofaffi kuma rayuwar mutane da yawa ana rasawa wajen da saboda haka da akwai buƙatar gwamnati ta nemo masala wannan harka su dubi jiragen nan wanda bai kamata a bar shi hauro ba a hana shi haura sannan da akwai buƙatar a kowane gaba na ruwa da ake ketare mutane ake ketarewa da akwai buƙatar a samu masu ceton rai ma'ana life guard wanda su taimaka ma al'umma a kowane lokaci a samu hatsari a irin wannan wajen. Wannan dai yana zuwa ne kasa da makonni biyu da aka samu haɗarin jiragen ruwan kwale-kwalen da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a cikin kogin ruwan Shiroro a jihar Niger da kuma gabar ruwan Lolo da ke can kan iyakar jihar Kebbi ta Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.